Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin kasar Ghana sun yi kira akan gwamnati ta hanzarta kwaso ɗaliban kasar da suka makale a Ukraine sakamakon hare-haren da Rasha ke kaiwa kasar. Bayan haka za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya sun ce da sauran rana a kaba bayan sanya hannu akan sabuwar dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. za ka ga kamar su wayannan delegate da ake zaɓe kahin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zaɓewa ne to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin amfanin wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar an jiyo ƙarar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Cape babban birnin ƙasar Ukraine. yayin da dakarun rasha da ukraine ke fafata don karba iko da birnin kuma sojojin rasha sun shiga birane biyu a rana ta uku da rasha ta kutsa ukraine shugaba vladimir zelensky ya faɗa yau asabar cewa babban birnin kasar kyiv na ci gaba da kasancewa a hannun ukraine yayin da jami'an ukraine suka bugaci 'yan kasar da su kare ta daga sojojin rasha an kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar amma sojojin ukraine sun ce an yi nasarar dakile harin da sanyin safiyar yawa sabar wani makami mai linzami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar a cewar ma'aikatar harkokin wajen ukraine wani ma'aikacin ceto ya shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa mutane shida ne suka jikata a harin na makami mai linzami wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa Zelensky ya yi hasashe jiya juma'a cewa har-haren da ake kaiwa kan Cape zai ƙara tsananta yau Asabar ya ce kev tana buƙatar kulawa ta musamman tare da ayyana ba za mu rasa babban birnin mu ba majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a wannan makon cewa yunkurin mamayar rasha a ukraine na iya tilastawa 'yan ukraine miliyan hudu tserewa daga ƙasar su lamarin da ka iya zama ɗaya daga cikin rikicin 'yan gudun hijira mafi muni a turai cikin sama da shekaru saba'in a cewar babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya zuwa safiyar yau asabar sama da 'yan ukraine dubu ɗari da hamsin ne suka tsallaka zuwa ƙasashe da ke makwabtaka yayin da aka kiyasta dubu saba'in da biyar sun tsallaka zuwa ƙasar poland grandi ya wallafa a shafinsa na twitter da safiyar yau asabar cewa adadin 'yan gudun hijira da ke gudun hijira a cikin ukraine shi ma yana karuwa amma yanayin soja ya sa yana da wahala a iya kimanta adadin da ba da agaji kasar poland tare da moldova romania slovakia da kuma hungary sun sassauta rufe iyakokinsu na covid-19 don baiwa 'yan ukraine izinin shiga da ke tserewa tashin hankalin rasha gwamnatin poland ta ayyana buɗe kan iyakokinta kuma ta ce ba za ta buƙaci takardu na hukuma ba 'yan sandan ruwan faransa sun kama wani jirgin ruwa yau asabar wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar rasha ne da tarayyar turai ta kaka ba takunkumi kan yakin ukraine kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilar motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa st petersburg ana matukar zarginsa yana da alaka da muradin rasha da aka sanya wa takunkumi in ji captain veronic magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan faransa magnin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta bologna suma da ke arewacin faransa tsakanin karfe uku na safe zuwa hudu na safe inda ya kara da cewa jami'an kwastam na ci gaba da gudanar da bincike kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai ofishin jakadancin rasha da ke faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin kamar yadda kamfanin dillancin labaran rasha ria ya ambato ofishin jakadancin yana cewa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a amurka ta hana jami'an somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga amurka inda take zargin su da yi wa demokuraɗiyyar somaliya zagon ƙasa sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya ce amurka ta sanya hana bizar ne bayan da somaliya ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan maris da ya kamata a kammala a ranar juma'a a yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an somaliya da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas Blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babu wata gwamnatin tsakiya da ta taɓa rike madafin iko gaba daya tsawon shekaru talatin a Somaliya, wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka sha fama da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Firaminista Muhammad Hussein Roble. Zaben 'yan majalisar wanda aka fara a watan nuwamba bara, wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da suka hada da dattawa za su zaɓi 'yan majalisar dokoki 275 wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba a tantance ba har yanzu. Jiya Juma'a ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin Afghanistan inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka ba wa Taliban da kungiyar haƙƙani. Sabon lasisin wanda shine na bakwai da Baitulmanin ya bayar a cikin 'yan watannin nan ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin amurka ya haramta in ji ma'aikatar baitul malin ko da yake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga taliban ƙungiyar haƙƙani da kamfanoni masu alaƙa da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitul malin ta hana matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitul malin amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a afghanistan kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga kungiyoyi masu zaman kansu. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ko bangaren rahotanninmu. Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki a Ukraine, 'yan majalisar dokokin Ghana sun yi kira ga gwamnati da ta hanzarta kwaso ɗaliban ƙasar da ke Ukraine. Yayin da masu sharhi ke ci gaba da bayyana tasirin rikicin Rasha da Ukraine ta bangaren harkokin diflomasiya da kuma tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka red Redwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton. we can be sure the way the matters are escalating in Ukraine. you pay regard to and the rest of the world. Mai daraja kakakin gidan nan namu. ba mu da tabbasa yadda lamari ke taɓarɓarewa a ukraine a bisa la'akari da abin da amurka ke faɗi abin da putin da kansa ke faɗi da sauran shugabannin duniya ba za a iya tabbatar da kariyar mutanenmu ba muryoyin wasu mambobin majalisar dokokin ghana kenan ita ma kungiyar ɗaliban ghana nux a takaici ta ƙara muryarta ga kira ga gwamnati ta mai da hankali wurin kwaso ɗalibai iyan ghana a ukraine akan haka da take magana da ɗaliban a nan accra jakadiyar harkokin wajen ƙasar ghana madam shell ayakobo ta ce ba da jimawa ba gwamnan za ta gabatar da ra'ayinta akan matakin ɗauka. So we're, we're all waiting to see what will happen. And um, for us this morning, we are trying to figure out what to do with our nationals um, who are resident in Ukraine. Dukkanmu uh, na abu. Safiyan nan na muna duban abin da za mu yi ne da al'ummunmu da ke a Ukraine. Sanin abin da ke abu na zama mawuyacin abu daga inda muke wurin kwaso Don haka muna bukatar mu tabbatar suna cikin koshin lafiya. Kowane ƙarin has haske isa mai rago masanan harkokin tsaron duniya zai ce mana dangane da wannan rikici na ukraine wannan yaki zai janyo mummunan tasiri a fannin zamantakewa kenan da kuma ci gaban tattalin arzikin kasashen turai domin kasar rasha kasa ce mai albarkan man fetur da iskar gas wacce take sayarwa ga wato wasu kasashe na turai da wasu ma kasashe wanda ke nisa da turai dangane da ɗaliban kasar ghana da ke a kasar ukraine ina jin ya kamata gwamnatin ghana ta hanzarta wurin kwaso wayannan ɗalibai sabili da wannan rikici yana waton ci gaba da rincaɓewa hira da aka yi da shugaban ɗaliban ya nuna cewa abinci da suke da shi ya so mu karewa sa'annan babu dama ta waje kan haka idan gwamnati bata hanzarta ba lalle duk abin da ya samu waɗannan ɗalibai na jin iyayen waɗannan ɗalibai da iyalansu ba za su watan haƙure wa wannan lamari ba. Redwanullah Muktara Abbas sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Madalla a gaida Redwan Abbas. To yanzu kuma za mu duba batun siyasar Najeriya. Biyo bayan sanya hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kan sabuwar dokar zaɓe, masana kimiyyar siyasa da masu sharhi na cewa akwai sauran rana a kaba. Wannan ɗare-ɗaren na da nasaba da buƙatar da shugaba Muhammadu Buhari ya sake gabatarwa akan a goge sashi na tamanin da hudu na dokar da ta haramtawa masu rike da kujerun siyasa damar zaben 'yan takara ko tsayawa takarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. Fassarar wannan sashe na nuna mai son takarar mukami sai ya ajiye kujerarsa kafin samun damar yin haka Yanda shugaba Buhari ke da matsayar hakan rashin adalci ne ga waɗanda ke wannan aji kuma ya saba tanadin tsarin mulki. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce 'yan majalisar na da hurumin kyale dokar a yanda take ko goge sashen. A gaskiya ina ganin shugaban kasa ya sa hannu akan dokar a akan ta zama masa dole saboda an fara samun mutane daga ko'ina suna tufin alaci ne akan kawo doka har su biyar da za a isa mutane. Wannan sashi na doka da yake a ce duk da ya nuna baya son shashin ba cirewa kawai kamata a yi ba dogon bincike kamata a yi masa me yi amfaninsa sannan me yi rashin tasirinsa abinda aka ba shi dama ya sa hannu a kan doka saboda mukaminsa na shugaban kasa ya kawo gyara a kan dokar idan ya gaina da gyara ko kuma ya ce a kada a yi wannan dokar idan yana dalilin da zai faɗa na kada a yi wannan dokar amma kawai ya ɗaura wa doka karan tsana ba za a yi ta ba ko kuma shi a cire masa to gaskiya ya ma wuce hurumansa a demokradiyya. shi kuma shahararren mai hamayya da tsarin gwamnatin apc injiniya buba galadima wanda ya yi alwashin a fille masa kai in shugaba buhari ya sanya nu a dokar ya ce har yanzu shugaban bai sanya hannun da zuciya ɗaya ba kuma dama ya fara batun ne ga dokar da shugaban ya mayar majalisa. dukkan abin da muke zaton cewa mun ci riba a sake ɗauke su ba tare da an ɗauke idanmu ba. Amma sa hannu da ai ya sa hannu ne a bisa matsi da kiraye-kiraye da al'umma da ku 'yan jarida da civil society organization suke yi har suke cewa idan bai sa hannu ba to fa za su fita zanga-zanga sun ba shi kwana biyar. Wannan dai injiniya nuna har yanzu ba gamsu da hannun da aka sawa bai tafi yadda ai ban gamsu ba tun da har yanzu ya ce akwai saurari na akaba da zai kai gyara. Yan siyasar APC da kansu irin jigonta Musa Abubakar dan Malikin kebi sun yi kira ga shugaban ya sanya nu kan dokar ba tare da cire wasu sassa da suka hada da zafin yar tinki a tsaye da yan takara ba. Za ka ga kamar su wayannan delegate da ake zabe kahin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zaɓewa ne to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin amfanin wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi ya mulkin ya komo dama da shi ke da karfi to kuma an dawo mulkin ya dawo hannun shi shine amfanin wannan zaɓe na malam bayan malam ko in ce hajiya bayan hajiya ko in ce da cije bayan da cije. shin majalisar za ta biyo shugaban ta goge sashen na 84 da alamun majalisar mai shugabanci da ke biyayya so da kafa ga shugaban ba za ta gwale shugaban ba ko da za a zarge ta da zama 'yar amshin shata nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. ku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau muna da tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku samo mana ansar waɗannan tambayoyin. Wai shin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi Adamu duniya da wani harshe ko yare yake magana da matarsa Hawwa'u? sannan sai tambaya ta biyu a afirka harsuna nawa muke da su waɗanda muke magana da su masu tambayar haɗin gwiwa kawo mai ruwa bajoga da alhaji kari bage bajoga sai kuma tambayar muhammad malaminta mai ɗinki unguwar alheri zuru jihar kebun najeriya mai cewa salamu alaikum voa hausa don allah ku tambaya mun masana ko yaya ƙwayoyin halitta suke kasancewa a haifi wada ana gadon haihuwar wada ko da gaske ne wadanni sun fi masu tsayi tsawon rai To idan Malam Kawo mai ruwa bajoga da Alhaji Kari Bage bajoga na tare da mu ga kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyinku daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya ce to jama'a masu mu assalamu alaikum to kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambayoyinsu to dangane da abin da ya shafi annabi adam alaihi salam wadda shine ainihin wato mutum na farko wadda allah maɗaukakin sarki ya halitta to akwai kai kawo da kuma kokari da yawa da maluma musamman na tarihi suka yi dangane da yaren da annabi adam alaihi salam yake amfani da shi da shi da iyalinsa wato matarsa na na hawa'u allah shi kara musu yadda wasu sun ce ai siryanci suka yi amfani da shi wasu kuma suka ce ibrananci ne suka yi amfani da shi to kaga in ka ɗauki misali ibrananci ɗin wadda yare ne wadda ake dangantawa da annabi ibrahim alaihi salam wadda kuma in ka kawo dalili akan wannan to sai ka ga ai annabi adamu shine na farko kafin annabi ibrahim salam don haka inda dai mutane suke ta kokari wasu su ce larabci ne wasu su ce kuma yarurruka ne waɗanda bayaninsu ya gabata a cikin littafai na addini musamman alkur'ani mai girma to amma duk inda aka fi ba da karfi shine sun yi amfani ne da a ahlul janna wato ma'ana yaren mutanen aljanna yaren yan aljanna wadda kuma ga masu karatun alkur'ani mafiya yawa mu musulmi za ka ga cewa kur'ani yana ba da labari cewa annabi adam alaihi salam hatta kalmomin da ya nema ko kuma abin da ya faru bayan ya faru ya yi amfani da su to duka dai kur'ani yana gaya mana cewa duka waɗannan abubuwa sai mu ga da larabci ake mana bayani da haka waɗanda suke ijtihadi akan cewa larabci aka yi amfani da shi to ai dama yaren mutanen aljanna shine larabci sannan kuma in muka ga wasu abubuwa da yawa da suka yi ta faruwa in muka dubi kisar annabi adam alaihi salam musamman cikin suratul bakara za mu ga yadda wato maganganu suka yi ta gudana da kuma sauran surorin alkur'ani mai girma waɗanda suka yi bayani dangane da abin da ya shafi rayuwar annabi adam alaihi salam tun daga lokacin da Allah ya umarci shaidan akan ya masa sujada da kuma yadda ma al'amari ya kasance tun farkon halittar tasa cewa ah, wa qala rabbuka lil mala'ikatu inni ja'ilun fil Filardu khalifa har zuwa karshe kaga duk ya kawo mana bayanin cewa Allah ya yi niyyar halittar annabi Adam kuma ya sanar da shi abubuwa har zuwa karshen magana da ake yi to don haka abinda muka fi ba da karfi a kai tunda littafan tarihi ba su da wani bayani mai karfi da suke yi cewa ga wani yare guda ɗaya to saboda haka sai mu ba da karfi da kuma yarda da cewa wannan yaren na mutanen gidan aljanna shi annabi adam da matarsa na na hawa suka yi amfani da shi domin ai su ɗin ma daga aljannan suke kuma qur'ani ya karantar da mu cewa yaren gidan aljanna larabci ne sannan kuma zaka ji cewa abun nan ana ta ambaton salam salam zaman lafiya ko aminci a gidan aljanna sannan kuma duk abubuwan da ake ta bayani din nan za ka ga waɗannan kalmomi ko a wasu yarurruka ma in larabci ya ce salam wani yaren sai ya ce shalom to ka gare duk ma'anar guda ce da haka ana nufin kawai yaren mazauna gidan aljanna shi suka yi amfani da shi wadda kuma daga baya dangane da abin da ya shafi yadda mutum zai fahimci harshe ko ya amfani da shi wajen sadarwa har Allah tun da shi ya halicci bayansa kuma 'yan adam din ya kuma halicci yarurrukan nasu gaba daya sai aka yi ta sauƙaƙa musu sauƙi ta yadda za su samu damar yin sadarwa tsakanin su har zuwa halin da muke ciki sannan dangane da abin da ya shafi wato yare kuma da muke da shi a nan afirka kamar da masu tambaya suka gabatar to babu shakka wannan nahiya tamu ta afirka tana da harsuna daban-daban kuma daga cikin harsunan da muke da shi akalla an yi kiyasi wani bincike da ya gabata tun shekaru biyu da suka wuce ya nuna cewa akalla akwai wato kabila-kabila waɗanda suke da yare daban-daban akalla biyar zuwa biyu a nan nahiyar mu ta afirka amma kuma yaren da aka fi amfani da su wadda su ne rayayyu waɗanda ake sadarwa da su wato akwai akalla yare 522 in muka duba za mu fahimci haka ne ta hanyar cewa misali bari mu yi amfani da hausa idan aka ce hausa to hausa yaren kenan gaba daya amma in muka dubi rabe-raben hausan misali ka ce wannan kananci ne wannan zamfaranci ne wannan zazzaganci ne wannan gobaranci ne da makamantansu to duk waɗannan abubuwa su suka taru suka bamu adadi da kuma yawa ɗin to amma kowanne aka tashi magana ai abu guda za a faɗa misalin aka tashi cewa ruwa da hausar ko ina za a ce ruwan ne kuma ko da ma akwai wani wata inkiya da ake ma ruwan da hausar ta wancan garin an san dai abin da ake nufi mafi rinjaye shine ruwa ɗin to haka dai misalan suka yi ta kasancewa sannan kuma a akalla waɗannan yarurruka ɗin wato suna da girma wanda kuma wasu ba wai sun tsaya a afirka ba ne kawai alal misali manyan yaruka da aka fi amfani da su akwai harshen larabci wadda harshen larabcin nan idan ka dubi a arewacin afirka za ka ga kamar su tunisia su algeria su morocco su sudan su chadi su mali waɗannan musamman ƙasar mali ana amfani da larabci ba wai kai tsaye ba da kuma irin su murtaniya da makamantansu wasu yarurrukansu hausa ce ko kuma abin nan larabcin ce kashi hamsin daga cikin ɗari na yarensu. To sai kuma ansar tambaya kan kwayoyin halitta masu sa a haifi wada, ko ana gadar haihuwar wada da kuma ko wadanni sun fi masu tsawon rai? idan mai tambaya muhammad malaminta mai dinki unguwar alheri zuru jihar kebin najeriya na tare da mu ga ansarka daga bakin dr sa'ad mummuni da ke nan amurka wanda ya ce kalmar wada ko kuma duwafism a turancin ingilishi ana amfani da ita ne wajen siffanta mutane da tsawon suke da matukar gajarta kuma tsawon su yayi kasa da kafa hudu da inci goma wato kamar kimanin mita ɗaya da ɗigo uku yayin da mutum ya gama cikan girman shi ko kuma ya cika baligin mutum a mace ko namiji akwai abubuwa ko al'amura da dama da suke iya jawo a irin wannan larura ta wada ɗaya daga cikinsu shine jirkicewar kwayoyin halitta wanda yake shafar kwayar halittar da take tasiri wajen girman kashi sannan wa'yansu al'amura kamar da suka shafi sinadaran da suke tasiri wajen girman mutum gaba daya ko kuma matsananciyar rashin abincin gina jiki a wani yanayi na rayuwa da dai makamantansu suna iya tasiri wajen tsawon mutum zan bayani akan ita ta larurar da take faruwa sanadiyar jirkicewar kwayar halitta wannan shine yadda ya fi yawa a duka mutanen da ake gani da suke da larurar wada ko kuma suke zama wada a wadan da yake da tasiri ta ko yake siffantuwa ta jirkicewar halitta ana iya gado idan ɗaya daga cikin iyaye ko ko macen ko namijin take da wannan jirgicewar kwayar halitta sannan suka haifi yaro akwai haɗarin cewa yaron zai iya gadon wannan ciwo na larura ta wada amma ba wai duk lokacin da aka samu wannan haihuwar ba ne za a iya cewa za a samu larurar amma dai a takaicen bayani shine ana iya gadon wada idan ya tasirantu ne ta jirkicewar kwayoyin halitta idan an samu larurar wada takan mafi yawanci sukan iya rayuwa kamar yadda kowa yake yin rayuwa ba tare da wa'isu matsaloli ba amma a wa'insu lokuta kuma sukan sami matsaloli kamar na numfashi ko kuma yawan kiba ko teɓa da kuma matsaloli na gadon baya kamar kusumbi ko kuma tsukewar laka so a yayin da suke da irin wa'annan matsalolin yakan shafi yadda suke gudanar da rayuwa da kuma zaka ga suna neman sai an yi wani dauki mataki domin a tallafa musu sami rayuwa ingantacciya babu su ingantattun bayanai da suka nuna cewa wadanni sun fi mutanen da ba wadanni a tsawon rayuwa ba mafi yawanci wadanni sukan iya rayuwa kamar sauran kowa amma hasali ma idan suna da waɗannan matsaloli da aka bayyana a baya ya Allah sa iya tasiri wajen rage musu ingancin rayuwa da kuma rage musu tsawaitar rayuwa idan ba a ba su agaji na likita ba ko na asibiti domin a inganta rayuwarsu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan harshen da annabi Adamu ya amfani da shi da sauransu. Yanzu kuma a madadin masu an samu da tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da dr sa'ad Mummuni na nan amurka sai wanda ya ba da umarni hailo haile da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai madalla a gaida ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta buƙaci gwamnatin ƙasar kenya da ta dawo da shugabancin hukumar kwallon kafar ƙasar da ta rusa ko kuma ta fuskanci hukuncin hukumar na dakatar da ƙasar daga dukkan lamuran kwallon kafa har sai illa ma sha allahu to a watan nuwamban bara ne sakatariyar ma'aikatar wasannin ƙasar ta kenya amina muhammad ta bada sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon ƙasar inda ta naɗa wani kwamitin roƙon kwarya da zai tafiyar da lamarin hukumar bisa tanade da kundin tsarin mulkin ta. amina ta naɗa alkali Ron mai murabus ya shugabanci kwamitin na roƙon kwarya tare da 'yar jarida linda ogutu a matsayin sakatariyar kwamitin sau biyu gwamnatin kasar ta kenya tana kamawa tare da tsare tsohon shugaban hukumar nick muenda bisa zargin sama da faɗi da kuɗaɗe lamarin da ya sa ya sauka daga mukaminsa inda mataimakinsa doris petra ya karbi shugabancin kafin matakin na rusa su da gwamnati ta yi to sai dai hukumar fifa ta ce lallai sai gwamnatin ta kenya ta mayar da su akan mukamansu tare da ba su cikakken ikon tafiyar da hukumar wanda shine kawai zai sa ta kauce wa fadawa hushin hukumar wanda hakan ke nufin haramtawa 'yan wasan kasar ko kuma kungiyoyi shiga kowace irin gasa ta kasa da kasa na mata da na maza haka kuma za a haramtawa alkalan wasa daga kasar alkalancin wasannin kasa da kasa yayin da kuma ba za a ɗauki duk wani ɗan wasan cikin gida na ƙasar taka leda a waje ba a duk tsawon lokacin dakatarwar a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar ƙasar ta kenya ta mai da martani akan matakin na hukumar fifa inda take roƙonta da ta duba yiwuwar ɗage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar a cikin wata sanarwa da sakatariyar ma'aikatar wasannin ƙasar amina muhammad ta fitar a yau asabar ta ce gwamnati ta yi kokarin tuntubar hukumar ta fifa kafin daukar matakin rusa hukumar kwallon kafar amma kuma bata saurare su ba amina ta ce gwamnati ta dauki matakin ne da nufin kawo gyara da maido da martabar sha'anin kwallon kafa a kasar a yayin da ake ta baba kan makomar mamallakin kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila roman abramovich masu saka hannun jari da dama a fadin duniya sun soma shirye-shiryen saye kungiyar hakan na zuwa ne sakamakon mamayar da kasar rasha ke kokarin yi wa ukraine a yayin da kuma aka bayyana beach wanda ɗan ƙasar rasha ne a zaman ɗaya daga cikin masu ƙarfafawa gwamnatin shugaba vladimir putin wajen mamayar ta ukraine tuni da ministan kwadago na birtaniya chris bryant ya faɗawa majalisar dokokin ƙasar cewa kamata ya yi a wa hamshakin attajirin zama ƙasar ta birtaniya na har abada ba iya tantance ko beach ya soma batun cefanar da kungiyar ta chelsea ba ya zuwa yanzu to amma jaridar daily star ta ruwaito cewa wasu kamfanoni masu zaman kansu na kasar amurka su nuna sha'awar sayan kungiyar da aka kiyasta za ta kama kudi kusan fan miliyan dubu daya da miliyan dari biyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da hailu hailu wanda ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa huta lafiya